افمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامه وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون ينزو wannan da Allah ya shiryar da shi kuma ya datar da shi a duniya kuma ya shigar da shi aljanna a lahira zai daidaita da wanda ya kafirta kuma ya mutu akan kafircinsa Allah ya shigar da shi wuta hannunsa da kafafuwansa a daure ba zai iya kare kansa daga wannan wuta ba sai da fuskarsa da yake kifi akan ta za a ce ma waɗanda suka zalunci kansu da kafirci da sabo a yanayi na izgili ku ɗanɗana abin da kuka kasance kuna aikatawa na kafirci da sabon Allah wannan shine ku.